Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma 30 ga watan Satumba na shekarar 2019 za mu kammala maudu'in da muka fara a makon da ya gabata inda muka tattauna akan matsaloli da ake samu a cikin soyayya. yanzu rayuwar nan namiji in ya fita bai san me yake yi ba iya wannan ma kin gani kenan addu'a da kike Allah ya sa ta karbu kuma saurayi ne gaskiya idan saurayi ne kin san ke ma akwai matsala babba musamman ma yanzu samarin nan yadda ko kuɗi suka kai gidan ku in ba je kika an ce alfatiya ba baki da tabbas cewar namijin nan zai aure ki. wai sarfilu ka gaya hmm. min wai menene ya sa maza ba ku da tabbas to fa wannan kam ya danganta da abubuwa daban-daban kin gane wato daga irin amana da namiji yake shi da kuma ita yarinya da yadda ta canja hali da ma dai sauransu da wasu abubuwa zan ce miki wanda suke bayyana daga baya to <laughs> jama'a muna tafa da karin bayani wakilin sashen hausa a kano tumbin kiwa ta jiyo manna ta bakin matasa domin jin yadda suke tunkara wannan matsalolin a zamanin nan sannan za ku ji karashin tattaunawar da muka fara a makon da ya gabata karkashin jagorancin wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz haka kuma muna tafar da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata a shafin mu na facebook sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa To jama'a da farko za mu fara ta amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na ma'abota Facebook a makon da ya gabata inda muka ce idan ka gama ta ko budurwa abokinka da wani ko kuma idan kika ga miji ko saurayin ƙawarki da wata shin za ka faɗa masa ko mata ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsar mu ta farko a ta fito daga wurin baban gida babajo inda ya ce ya danganci yanayin ma'auratan ne saboda wani miji shi ba zai dauki abin da wata manufa ba domin kabilar tibi idan ya yi baƙo zai ma yi zaɓi daga cikin matansa ya baka. To, ai ban taɓa jin wani labari ba. Wato daga cikin matansa ma zai zaɓa ya baka. To, fa ikon Allah. To sai kuma sakon mu na da ya fito daga ababi Muhammad ya ce ba zan ci komai ba domin bayan da hurumin shiga rayuwar wani wato wani dan baruwa na ne. Mm, lallai kan. Mm, dan ne. <laughs> Sai kuma Alhaji Rabi Suleiman shi kuma ya ce Ubangiji Allah ya sa masu yin haka su daina don yin haka ba daidai ba ne. To shi kuma Abdusofiyan Rafi'u cewa to gaskiya ba zan faɗa ma kowa ba amma ita kam zan mata wa'azi akan abin da ya ba daidai ba ne ta ji tsoron Allah ta bari To sai kuma amsar Ibrahim Musa Aliyu wa'inda ya ce duk wanda ya ce duk wanda ya ce ko ta ce e to tabbas zai iya zai iya ko za ta iya kashe karamar soyayya hmm. ko auren da ba don soyayya aka yi shi ba. wato faɗin alkhairi ko shiru ke ne yake nufi to to akwai sako da ya fito daga abdulmalik awal gashuwa ya ce to gaskiya yau da gobe wannan magana tana da rikitarwa ko da zan gaya wa macen ko namijin ya danganta alaƙa ta da su ma'ana makusantana ne sosai sai na gaya musu domin su yi bincike a kai amma haka kawai ba ni da alaka da ita macen ko namijin to gaskiya shiru ya fi zama alkairi gare ni domin manzon Allah manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kyawun addinin musulunci shine mutum ya bar abin da ba ruwansa lallai kam to sai har ya kawo hadisi <laughs> ka karanto mana amsar mu ta karshe a yau kenan mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu To masu sauraro yanzu kuma ga wakiliyar sashen Hausa Barka Bashir da matasa. misali kika kama saurayin kawarki ko mijin kawarki ta wata sun shiga wajen shakatawa ko wani shago cin me zaki gaskiya hoto zan yi in tura mata wannan rayuwa ta social media sun juya in dau hoton su in tura mata tunda ta san kayan da mijinta yasa ta san ba mata ƙarya ba dalili na kuna in mata hoto in tura mata shine idan ka je yanzu ka ce wa kawarka gashi kaza kaza abin da yake faruwa da mijinta sai ka kamar wani abun ko ina mata bakin ciki mm. ni miji na baya mu ko kuma in budurwa ce ni so nake na shiga cikin gidanta amma idan na mata hoto ba kuma zan nuna mata ta faɗa da mijinta bane a'a yanzu rayuwar nan namiji in ya fita bai san me yake yi ba iya wannan ma kin gani kenan addu'a da kike Allah ya sa ta karbu Allah ya har nuna miki to inda kika samu kina da matsala sai ki gyara da dai sauransu idan kuma saurayi ne gaskiya idan saurayi ne kin san ke ma akwai matsala babba musamman ma yanzu samarin nan yadda ko kuɗi suka kai gidan ku in ba ji kika an ce alfatiya ba mm. ba ki da tabbas cewar namijin nan zai aure ki hakan zaki hoton zaki dauka wannan wannan haka yake haka ba wai zan kira ta ba sai na tabbatar da fa na dauki hoton nan bibi saboda yanzu a rayuwar nan in ka je ka faɗa an baka da wani evidence ce a ce kai munafiki ne kawai kana so kai kaza kaza kaza idan budurwa ce zan ce to ya kawo kudin ki eh ya kawo kudin ki bai kawo kudin ki ba kawai in so kike ki tabbatar da gaske zai aure ki ce masa baban mu ya ce ya turo to a lokacin zaki tabbatar da eh in ya gudu to dama ke abin da na faɗa miki sai ki canza lalai dama ba ta bata lokacin ki ba in kuma ya tsaya to sai ku tsaya a hankali a hankali a hankali ku dan daidaita kuma dama kin san mijinki mai yan kula kula ne yana zuwa gurin yan mata in kika shiga cikin kika shiga cikin gida sai ki ƙara daura mara kula da mijinki Allah ya sa ki shiga aljanna to kin ji dai wannan batu idan ke ce kaka zaki idan ni ce yadda zan yi kamar ya kenan idan kika ga eh, mijin kawarki da wata sun je wani supermarket ko kuma sun je wajen shakata ko kuma saurayin kawarki yaya zaki gaskiya kan abin da zan yi zan kokari in sanar da ita ta yaya zaki sanar da ita zan kokari ta waya in sanar da ita kuma ta waya ma zan yi kokari in dauka tare da tura mata cewa bayan ta ji kuma idan ta nuna mata cewa ta gani me zaki dauka hoto ko hoto zan dauka har bidiyo duk biyun ma zan hada ga wuri ba a nuna ja ta ga bidiyon ta ga hoton kuma ta ji murya inda hali ma da inda za ta fito ta zo mu haɗu da shi a gan shi din tare ta koma gida ba tare da ya san ta zo ba ai ba zai san an zo ba ai ba za mu bari ya gani ba za mu samu dama ne ta fito mu je ta gan shi ido da ido in ne da dama in ba dama ku sakon waya da abu zan tura mata ta gani ta ji kuma ta gani kai ne ka kama eh, budurwar abokinka da wani sun je wajen shakata ko sun je wani shopping shin me za ka yi budurwa abokina eh. na ganta da wani saurayin eh, a wurin shakata sun je eh, ko sun je wani shago yin shopping to probably ba ta san sani wancan din ba za ka ba za ka dauki mataki ba ba za ka ga abokin naka ba kin san yanzu ana wani zamani da su kansu yan matan mayo da rani cikin kwando eh. ba mamaki shi din to ai ba mamaki da masa faya ta ta dauke shi eh. babban abin da zan gaya masa idan na ga ya damu da ita sosai zan ga masa to ka bi a hankali mm. Ba ka shiga tsakanin masoya lokaci guda mm. dan na ganta da wani a waje babban abin da zan fara uzuri zan fara mutane sai in tunanin wanta ne kawai yansa a zuciya ta wanta ne da haka da haka saboda bai kamata ka shiga tsakanin masoya ba watakila in na zo na gaya masa ban san irin Eh, matakin da zai dauka ba zuciyarta ta hasala ko kuma maybe ita kuma wancan din irin mazan nan ne da ake ce musu ATM watakila akwai ATM a mazan ah, akwai ATM mana wanda mata ne suke amfani da su wajen kawai zuƙa kuɗaɗen su kaɗai wani za ki gan shi suna kiransa ATM wani suna kiransa driver ko sai ana kiran ku haka a ah, kware kuwa sai dai kawai to sai ka dauka daga cikin waɗannan ne ai ya kuɗin ka ya shagalin <laughs> ka shine kawai sai ka dauka ko atm ɗinta ne sai ka ƙara jin daɗi kai to kai kai ne a gida wato abokin naka kai an a ƙwarai kuwa an sa shi a waje mai muhimmanci tun da shi yawa shi ba atm eh, bane sai dai an zaro a masa <laughs> oh idan aka zaro shi za a kawa a sosai ma sai ka goyi bayan haka mata sau nawa ne za su samu kuɗi kai kana gefe su ka maka misali idan hakan take sai kai hakan ya yi maka? Ito eh a'a ko ba za ka karba ba wani alama ce ta cewa kai lalle ana Kin san mata yanzu in baka ba su ba sa ganin mutuncinka. Ka hala kai ma akan kawo maka. A sosai ma kuwa. Kuma ka sa hannu ka lamushe. Ko ban karba wani ina appreciating. <laughs> Idan kika kama idan kika kama saurayin kawarki da wata an shiga wajen shakata ko an je shopping shin me zaki? gaskiya da farko zan ɗan musu wani uzuri kaɗan zan fahimci wani iri soyayya suke yi ko kuma ta mai da shi fosta ne Fosta, wani ne kuma fosta? to kin san akwai je na yi ka mm. ko kuma na ɗauki wannan ah, yana ɗan kashe ni ai saurayin kawar in na ganta da shi kika ga saurayin kawar naki da wata eh farko tukunna in na kalle shi zan lallaba in zauna kusa da wurin mm. in gani soyayya ne ya za a yi gane za ki saka musu kunne ne ba sai na sa musu kunne ba ai kallon so ko a ido ka sani to daga nan fa zan je in yi salamu alaikum in zauna a wurin ki je ki ki musu diramiki mikiya diramiki a wani ina hune ina gajiya lafiya gajiya lafiya a kai da sistan ka ce mm-hmm. kin ga zai bani wata amsa mm-hmm. idan sai in ce in ya fara kama kama ya sai in ce ah, kwana biyu ban ganka a wurin Fatima ba lafiya kenan zaki kashe masa kasuwa yadda ya kashe mata kasuwa ya raba ta da kowa ai ita ma dole in raba shi da kowa zaki faɗa mata ita kuma idan ke gama da shi ko ba zan faɗa mata ba wato zaki mata yaƙi ne daga waje zan mata yaƙi saboda in na faɗa mata zuciya ba ta da gashi hmm. tayu tana son shi su zo suna ihu kin ga ba daɗi shi yasa in yi shiru in kunna masa gobara har ya razana ya dauka ma zan je in raba shi da ita in na gan shi da ita kuma sai in haɗiye ba zan nuna ba yanzu ke ce kika kama saurayin kawarki da wata an je shopping ko an je wajen shakatawa shin kaka zaki gaskiya ba zan iya daurewa ba sai na kira ta ta zo ta gan a take a take wallahi ki ce mata kaka ai kina ina bar abin da kike yi na ga mutumin ke yayi sabon kamu mm. taho ki ke da idan ki mm. ke ina iya daukar hoto ma in tura mata daidai sun tsaya suna shan ice cream a <laughs> oh, hakin ba ko suna shan ice cream wallahi kuwa idan ta da ita din ya me za ku yi masa ko ba komai kin san shi mara gaskiya fa ko a rogumi yake ai yana ganin ta zai fara gumi ko ba ya canja hanya <laughs> eh, to ke ko ki ce mata yi a haka ki raka ta ku yi ayi fada ko ayi bala'i a'a in dai ta ganshi dai zan ce to ki hakuri kina gida zai zo ya same ki kina zaune zai zo in ya zo sai ki wanke idan ita kuma ta tsama ta haƙura me me zaki ce mata a'a ba zai zan bari dai ta hayaniya da shi ba tunda ai mace ce so ba zan bari ta hayaniya da shi ba amma dai shi yana ganin ta dole jikin shi ya bashi ba daɗi in eh, aka haka ke kuma kin san wani lokacin in za ka yi hukunci eh. shiru ma wani hukunci ne mai zaman kansa da yake wahalar da dan adam eh. in dai ka san kai laifi aka yi maka shiru wanda ai ma faɗa Allah wallahi wanda ai ma faɗa Kamar ko kin san wata rana idan aka ce so to ido rufewa yake mutum ya yanke hukuncin da bai dace ba ta daure wallahi tallahi tana zaune zai zo ta rama to ta daure kika kasa daurewa ke kika ce ta zo <laughs> ai wai ta gani wa zuciya ta gani da idan ta ido da ido <laughs> ta gani wa idan ta yake aikatawa <laughs> to muna furci idan kika kama mijin kawarki ko saurayin kawarki da wata suna shakatawa kaka zaki idan saurayin kawata ne in na san matakin soyayya su yadda yake in na san ita ma kawai tana tare da shi ne saboda kawai tana dan rage zafi ba zan zan kyale ta ita ma ta rage zafinta shi ma ya rage zafinta amma in dai na san da gaske cewa ya nuna mata yes da gaske zai aure ta ko iyaye ma sun shiga maganar gaskiya dole a nemi matakin da za a dauka idan miji ne kuma fa ba saurayi ba miji to kin san mazan yanzu fa hakuri kawai ake mm. dan ma mace kar ta taba sawai a ranta wai ita kadai mijinta yake mu'amala da ita dole zai mu'amala da wasu matan a waje kawai ta sa wa ranta ruwan sanyi in na gani cewa mijin kawata ne kawai ba zan gaya mata ba saboda kin ga ka sa mata a tashin hankali ba shi da amfani kawai dai zan dinga nuna mata ta sa a ranta ba ita kadai bace ba dole mijinta yana tare da wata a waje haka za ki gaya mata haka zan gaya mata idan kika faɗa mata ka ki sa mata shakku a zuciyarta ga mata san maza haka suke fa gaba ɗaya ba wai shi kaɗai bane za ta sa haka dan ni ko yaya na da muke uwa ɗaya uba ɗaya ban yarda da shi ba. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga karshen tattaunawa da makon da ya gabata da Ibrahim Abdulaziz jagoranta da tawagarsa. Hajiya Aisha kin ji bincike wani ke ce akwai matakan bincike kamar bincike wani iri ne za ya kamata a yi. Mm, da farko idan ya shigo shi gidan ba wai za ka haɗa rai a'a <laughs> ba haɗa rai za a yi ba za a tarbe shi kamar yadda aka saba a kuma tarbe shi a yi masa yadda ya kamata a ɗau kuma lokaci ana hira a wannan hira idan har shi bai kawo zancen ba za ka iya kana ɗan shigar da magani fa kai zan so ka yi kaza ko ka kamace ko ka sau ƙara aure kana ɗan shigan shi da hakan nan kana buga ciki kwarai akwai za ta iya yi za ta iya so gagan ta faɗi nan shi da kan shi ya gazancin kamar ba ta da zafin rai za ta yi zai ce ai na fara neman ko kuma zai ce mata ai na haɗu da wancan nan ba. Wani zai kama mutum magana kawai daga kan cewa kin an shi suna da wasu kila haka shi ke kai ka masa haka eh, zan iya idan kana neman ka ji cikin sanne kana neman ka ji me zai ko abun da ya boye maka din kaga wani idan ka nema sau nan hirarrakin zai dauka abin da ne hajja Zainab ya ya kamata in bincika ne misali mace idan har aka zo aka faɗa mata kuma eh, an cika ta yanke hukunci ta bincika kamar yadda Aisha da Fatima suka faɗa malama Zainab ya za a yi ne mace ta bincika Eto. Eh ta duba wai su koya. a ba zancen duba in ta duba waya ka ta kashe kanta ai eh, to ya kamata yi eh, hakuri dai kawai za ta yi da farko eh. kadda ma ka masa magana sai dai kawai in dai har yana yin yau da gobe za ta gane in yana neman watan ai dole akwai canji yanayin sa na daya cewa fa cewa sun gaisa kawai eh to ai shi yasa ba za ta ma yanzu ba zargi kawai ake yi ba bata tabbatar ba ai so ba za ta ma tunkare shi da maganan ba kwata-kwata shiru za ta yi ta zuba masa ido nan da 'yan kwanaki dole ne daga wurin dawowansa in har yana zuwa zance za ta gane in ya canja dawowa ko kuwa yanayin yadda yake daukan waya wani lokaci dama zai dauki waya gaban ta abin da yake so hmm. amma idan har ya fara din to zai fara sa password a'a ya dan rika shiga bayan gida da waya mm-hmm. makamancin haka dai to daga nan ne za ta fahimci samu lokaci da mu tattauna batun magana amfani da wannan wayar ah, kuma kaman yadda na faɗa muku masu sauraro muna tattaunawa ne kan batun kan cewa irin tsegumi da wasu kan kai musamman mata ko maza dangane da ah, yadda soyayya take ko kuma ah, na ga mijinki ko na ga saurayin ki da wani ko kuma da wata wannan batu muke tattaunawa da waɗannan bayan Allah. Barin dawo ga maza kaka sarakaka yanzu misali kai ya zaka ka bincika monji nasu mata ga da su bincika a matsayin ka namiji aka zaka ce maka an ga budurwarka ko kuma an ga hajiya eh, da wani suna tsaye ya zaka ka bincika domin gudun kada ka yanke hukuncin da ba haka ba ya eh, daga farko dai sai dai mu sai idan mu zauna wurin cin abinci haka sai kowa yana cikin nishadi hakan nan ba wani matsala to zan fara kawo taɗi mai yiwa ma na san sunan wanda aka ce an ganta da shi din an faɗa mun sunan shi zance ah, an ce maka an ganta da wani eh an ganta da wani kuma har aka gane sunan shi a idan aka fara ka aika ka san kowa an ce maka an ganta da wani ne mm. a to zan fara bincikawa jiya kin je asibiti kuma naga baki dawo baki dawo da wuri ba ina dan wucewa zan je kasuwa sai na ganki da kamar Ahmadu ne ko wane ne wannan to idan da gaske ne lallai an ganta ne za ce a wannan wai ne na ne to zan tabbatar eh lallai an ganta da wani idan budurwa kuma fa idan budurwa kamar da nace dazu hmm. eh, budurwa ta kowa ce hmm. eh, duk wanda ya samu shi zai dauka duk dai zan tambaya in ce allura ce cikin ruwa hmm. idan ka iya lalube ka kama idan zan tambaye ta ya aka yi jiya na ji an ce an ganki da wai ne to in dai dama son na gaskiya take mun an ce eh an ganki da wai ne idan wani tun da aka ce ba san sunan shi ba idan har son gaskiya take mu za ta ce eh wallahi tsohon saurayi na ne ko wani abu ko dai aboki na ko makwabci na ne shikenan me zai ta saurayi kullun daga ah, ah, eh, a ce a budurwa eh ko dan wa ba dan wa eh ai abun guda biyu ne ba likita eh, ko ta ce tsohon saurayinta saboda ta kare kanta dan ta kasancewa ba ta neman shi baya neman ta yanzu ko kuma ta ce dan uwanta ƙaryan biyu ne za su yi hmm. to duk dai idan har eh ƙarya ne kawai <laughs> to a haji muhammadu kaji mr india kaji abu ne kai kuma ya za yi ka bincika gaskiya bincike da zan fara yi ko kuma ni a bangare na na ra'ayi na yadda nake bincikawa idan aka kama labari cewa an ga wace ko an ga budurarka ko kuma matarka da wani abu ɗaya da za ka yi bincike a kai kada ka yadda ka gaya ma shi wannan ko ita ɗin ka ce mata an ce babu ka yanzu zaka ɗauka zaka kirkiri wani abin da ake kiran tura sai kiran artificial mm. sai ka ce kai ne ka ganta ni zan ce na ganki je ina wucewa mm. ina kilma ko sai ga kamar keke na tafiya ban san ko da wani dan wanki ah, a anan take ya ce wallahi ni ma ajiya na ganka ai a lokacin ka kaga dika nan anan zaka gane don in ka kawo zaka in ka kawo za ka cewa ne dama ai abin da kake faɗa dama na san kullun kana zargi na mm. sai anan dangantakan ku zai watsa amma kai kace kai da kanka ka ganta to za su sai lalle ah, da da ba a sai ban yi tunanin cewa a sai wani zai iya gari na ba to a nan za ta gaya maka gaskiyar magana wallahi dan yaya na ne je aka kira ne a'a na gan shi bai da lafiya ne a ko kuma zan karba ajiya ta a'a kawata ne dama saurayin kawata ne da sauransu a nan za ka je asalin zahirin magana da ba za ta yi tafarki to masara kun dai ji ah, masara na gani kamar kan cewa wannan yakan kawo zargi a tsakani wato eh, rashin yarda kuma kan kawo matsala tsakanin zamantakewar ma'aurata ko kuma ma'abota soyayya yanzu da yake lokaci a ɗansu mu za mu yi tambaya ga su bakin namu hajiya fati tun da mun ji menene illar kawo nan tsegumi sannan kuma me zai haifar kuma ya zamu mu gyara eh illan shi da abin da zai haifar shine gaskiya zai kawo rashin jituwa tsakanin waɗanda suke zaune kuma zai kawo wani in ba a yi saba ma zai iya kawo sanadiyan rabuwansu don yanzu idan saurayi a ce an ganka na zo na ce an ce min an ganka da wata to wani in mai zuciya ne kamar yadda wani din ya faɗa zai ce kina zargi na to wani daga nan ma zai yanke hukuncin to tun da zaman babu gaskiya kawai kowa ya haƙura to kaga in aka samu rashin haƙuri ko ma tsakanin mace da namiji ne don aka samu wannan to gaskiya zaman zai zama ko babu ko an ko a rabu ko kuma ko an zauna dukkan su suna su koma su wannan fa me ya kamata a nuna musu illar abin da suke yi e gaskiya yana da yana da illa sosai don kuma duk abin da kai kai ma wata ran in ya tashi koma maka ba za ka ji da daɗi ba wata shi ma za a yi masa so fiye da wanda ma yayi <laughs> to haji Aisha kin ji eh, farko kamar yadda tambaye ta menene illar wannan a zamantakewar ma masoya ko kuma ma'aurata irin wata ta kawo tsaye gumi ana ga mijinki da wata watakila ba ta da bincika ba menene illarsa kuma me ya kamata mu yi sannan su waɗanda suke me ya kamata su kula a gaskiya yana da illa sosai illan ɗin zai haifar da rashin jituwa tsakanin ma'aurata ko saurayi da budurwa in ma ba a kai zukata nesa ba zai iya raba su gaba ɗaya to jan hankali ko in ce kiran da zan a rinka haƙuri da juna idan aka ji abu ya kamata a nitsu a yi tattaki me sa ta zo ta faɗa me ya silan ko ya kawo zancen ko da namijin ne shi ma zai iya ko wanda zai bibiya don ya gaya miki ki ɓata rawance ya sake ki shi ma yana son ki kwarai da gaske yana yi fiye da haka ma in akwai hanya inda yana son ka fita zai iya komai zai iya yi to ana haƙuri da juna ba tare da daukan da gulma kenan kwarai da daukan maganganu haka abin ya taɓa faruwa da ke ko wata kawaki ko wanda kika sani eh yana faruwa da wasu ina gani gaskiya amma bai faru a na ba ina kuma nema addu'a Allah ya kare <laughs> to na godiya to a hajja zanabu kin ci abin da Mene ne illarsa sannan kuma me ya kamata a yi domin a kula eh illan kam shine yana raba ma'aurata sannan yana kawo zargi kuma duk inda aka ce zargi ya shiga tsakanin ma'aurata kaga ba ma zancen aure so yana da illa sosai sannan kuma don allah a daina sabida gulma bai da riba tunda kai ba kai ka hada su ba bai kamata a ce kai ka zama sanadiyar raba su ba idan har ma ko a ce mijin yana cutanta ko ita matar tana cutansa allah nan da ya hada su dole akwai wata rana da zai bayyana yau ɗauka shi kenan sai aka ce ki ce kuma da ta yi wannan abun da aka zaka fahimta kan cewa a sai daman ba gaskiya ba ne ya tafi ku zai kasance eh to ai mun rabu kenan na ku rabu da ta kawai ta yi idda ta kawo min gulma ba hmm. kuma na zo na tabbatar ba gaskiya ba to kila ita ma tana so ta shiga ne za to kaga in fita ta shiga ka bai yi ba gwar ma ta nemi ta shiga mu zauna tare amma ba in fita ta shiga ba to muna gode to kuma ake kira zaki bari ma to kaji yanzu misali wani illa wannan ke da shi ko me kamata yi e babban illan da abunda ma'aurata ko masoya ba sa so shine rabuwa to babban illan shine zai kawo musu rabuwa wataƙil shi wanda yake wannan gulman dama bukatan shi eh, in sake matar shi ko ya aura to duk abun da ake yi toshe kunne kawai za a yi don aka kawo maka gulma ka toshe kunne ka nuna kamar ma baka ji ba sai ka dan yi bincike kasa kasa ka gane gaskiyan lamarin haka abokin ka ne haka daga baya kuma sai ka zai ka fahimta cewa a sai abin da faɗa ba haka ba ya za ka ɗauke shi ko kuma a naka tunanin me ka zai baka manufar yinsa a idan ni haka na fahimta to zan bayyana mishi ga abin da kai kuma na fahimta kuma ba za mu rabu ba to nan gaba ko da zai zai zai taka tsantsan zai tunanin zan iya fahimta shi ma zai baka kan cewa abin da yasa yi wannan zai gwada ni wani zai iya cewa zai gwada ni wani kuma yana son matar tawa ce shi ya sa yi hakan ko budurwar tawa to duk zan sanar da shi kullum za mu riga kafa kafa da shi amma ba za mu rabu ba zai ji tsoron yin wani abu gaba to lalle kuwa Muhammadu na ga Mr. Inda ka yi shi kan za su rabu ba mm. kukan za ku rabu eh to ka fahimta kan cewa abin da ya faɗa ba haka bane kuma me kake tunanin sa eh to da yake wannan ah, yadda kai ka faɗa nan fuska biyu wani lokaci idan mutum ya zo gaya maka na abu kaza yana kasancewa gaskiya don abu zahiri abu ne nake faɗa abun da ya zama ya faru da dan uwana an gama tassa kuma ya bincika ya je har har inda wannan din yake sai da ikama shi hannu da hannu. Eh, to wani ai ya tabbatar wani kuma ka tabbatar ba haka ba ne. to in ka tabbatar ba haka ba to wannan mutumin tun da ranar munafikin ka ne mutum ne wanda bai san ma zaman lafiya in hanyansa in nan yake to kai kai can dan mutum ne wanda yake neman to gari ai ba gari ma to ma ai kun rabe ba ma garin ba to to kin to ma za ku raba ta ba ma garin ba dan ana me kake tare yasa yi haka eh abin da sa na farko akwai munafurci a cikin zuciyarsa mai yiwa a tunani na wani lokaci ka san za ku zo ku yi takara a gurin mace da mutum wani baka san a sai ma dishi yake neman ta ba can ya zaga yana neman dai dama hakan ta faru eh, to a dewa in aka ce takara ake ai eh. mai rabo yakan dauka wancan in ya zagaya shi Allah Allah yake amma har yanzu soyayyar sai ce wallahi har yanzu ban batta ba amma duk lokacin da za su rabu wallahi zan aure ta ake kulawa ke eh ake kulawa dan kuma kada ai saurin saki yawa <laughs> yanzu nan sai abokin naka wala kana saki sai aure ta shi dama Allah la kullun addu'a ta ne ku rabu <laughs> eh. to jama'a gashi mun dauko gangara kuma biska duka alamu dan lokacin da su Amina <laughs> suka deba wannan shirin ah, ya so mahararamu ya zama dole in ja ragama wannan shirin yanzu kan a madadin su bakin namu ina nufin muhammad musa mr india sadiq khalid yawa zainab suleiman da aisha yan uwar tagashinsu fatima muhammad isa to sai na kwar kullum ibrahim abdulaziz ke fatan za mu sadu a shirin na gaba. sarfilo mun dai kammala wannan maudu'i amma a cikin waɗanda baraka ta tuntuɓa mm. akwai ne maganar a'a maza da ake cewa atm driver ai kuma na ji kuna cewa mata lashe moni to lashe moni kan wato hada atm da driver da sauransu kai maza mi a hankali tela ma eh hada tela ko <laughs> duk ba za a rasa wato shi wannan mai dinki ne shi kuma ATM na karɓar kuɗi shi kuma direba inda yake tuka ya kai za mu sake tatta za mu wannan maudu'in za mu ɗauko shi musamman mu tattauna ya kamata kan ya kamata to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Bill Mr. Bill da abokin aikina da ya taya na gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.